I love you, I love you, I love you, Robert, my choice is Muhammad. I love you, I love you, I love you, my choice is Magana akan tasirin yaban annabi sallallahu alaihi wasallama a zukatan halittu wannan abu ne da yake a bayyane. Wulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana faɗa cewa wa ismu bikal maddahu fawqa qurunihi walau a a'maluhu illatun nuski shi mai yaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana daukaka a burbushin tsaransa ma'ana in kuna jerawa da mutum biyu ya fi ka ibada ya fi ka a wajen karatu amma kai kuma a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka fi shi to fa kakan kere masa walau kasurat a amalu illatun nuski yace ko da wajen ibada ka takaita to yaban annabi kuma yana cira ka wannan yana maka cewar lalle magana tun da ta fito a bakin sabil wakati magana ce babba i love you i love you i love you prophet my choice is muhammadu i love you prophet my choice is muhammadu kuma mun gani a fili za ga mutum da akwai yara wanda suna biye-biyen eh, abubuwa ma na shaye-shaye da abubuwa da shoransu amma zuwan yaban annabi sallallahu alaihi wasallama duk suka dinga dawowa daga sanar daga bin yan mandiri zuwa abin ana ganin kamar wasa sai gashi sun daina wancan abubuwa na shirme sun dawo ya yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mun gani da yawa to ina ma kuma da a ce dama kai yararren ne za ka samu kuma mutum yararren ne sai da gyaruwa mutum batacce ne kuma sai ga ya zo ya yaru sanadiyar yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan tasiri mun gan shi a fili muna godiya ga Allah bisa ga wannan tasiri kuma lalle lalle abu ba wai tun yanzu bane shi ban annabi tasirin tuwarsa tun sahabbai ne akwai wanda laifi ma yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laifi yayi kuma har jininsa ma ya halatta amma saboda tasirin yaban annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo abin da ya fitar da kanshi yaban annabi sallallahu alaihi wasallam I ask my almighty to end me capacity power and ability to sing in salati da sallama gun abba da fatima wanda yake hawa sama ba tsani muhammadu i love you prophet my choice is muhammadu akwai labarin a sai nasu abu sufyan wanda ai a baya sun yi zambama iri-iri na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga baya suka da suka zama mawaƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya zama ya wanke musu wancan duk kurakuran da suka yi saboda me saboda tasirin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran ne a da'ira na ji zakir yana kira da nan na ga zabura ga mazajen muhammadu i love you prophet my choice is muhammadu wasu sai bulguwa suke dan ruhin su ya sake sai wani ceceka yake da hasaken muhammadu i love you prophet my choice is muhammadu tasirin yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ganshi. a wajen wanda muka yi bayanin shi dazu shine Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu in ka kalli Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba da komai ya juya duniya ba da yaban annabi ne wannan diwanin da kake ganin ta da ita ne dinga tsarge zuciyar arfai suka dinga tafiya cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk wani abu da ake kamfata yanzu zaka ji sha'iri ya fito yana faɗan maganganun da ba a yi sa faɗa irin su ba amma ya gurje zuciyar mutane ya zaman to yaban annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ya buɗe mana wani babi na musamman wanda da kaɗan kaɗan ake amma yanzu gashi nan abu ya yawaita sai ka ji yaro ƙarami malam shekarunsa ƙanana amma in yi zo ya buɗe baki yana faɗan manzo Allah sallallahu alaihi sai ka ji kamar wahayi ake masa kuma dan jim kaɗan maka da jikirji yana daga amshi na fita daga kuma ba wanda ya gudu I love you prophet my choice is Muhammadu. wani zakirin ya zabi kira he juyi yana kira ya Allah wayo I love you prophet my choice is Muhammad wani yaya da tagiya wani ko yayi kirbiya kuma ya tashi ya tsaya ya yi arewa ya yi gudu I love you prophet my choice is Muhammad Na dan juza tsakiya dan wallahi sun iya kana Kano da lafiya dan su ne a majidu I love you prophet my choice is Muhammadu na Kano san ka ajiye ga na Kaduna sun mai mai san shehu yayi shi ya zamo mujahid I love you prophet my choice is Muhammadu shi na zami abu ne wanda zaka tsara shi a waƙe kuma ya fito sai a ji abu ne kuma wanda ya fi tasiri fiye da na abin nan don shi shi'iri wani abu ne da yake tafiya da adifa yana tafiya da adifa internal emotion ba wai ila abin da yake abin nan bane mutum da yana zaune sai ga yana kadawa mutum na kafashi shi na abin nan sai ga yana bubbuga ta yana bubbuga zuwa jima'a jima sai ga mai kamala ya tashi yana rawa wannan ba wani abu bane adifa ce irin ta yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowace magana ce take shiga jikin mutum kamar da yaban annabi yake shiga ba to saboda haka wannan ina kira gare ku ku da dagewa ku da watsa wannan abu musamman wannan tijaniya a ah, TV wanda ita ce ta ɗauki wannan gabar wannan eh, nauyin wannan shiri Allah ya saka muku da alkhairi Allah ƙara muku haske ubangiji Allah ya tsare ku ya kuma kiyaye ku daga dukkanin sharruka ya kuma ba ku daman gudanar da wannan ayyuka cikin sauƙi ya hore muku abubuwa na zamani da yadda za ku watsa abubuwa ko ina da ko ina a jiku. Tasirin yabo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a zukatan halittu. I love you prophet my choice is Muna godiya da haɗin kan da sha'irai suka bamu a cikin wannan shiri na tasirin yabon annabi a zukatan halittu a musamman shi mai martaba sarkin sha'irai na wannan jiha tamu plateau state wato sheikh alhaji malam usman lawal isa da sauran shugabanni yan uwa aminai da sauran masoya baki daya da fatan allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam banda gusau da zamfara wa zai